Mana mata kuna saurare na? Ita kuma ga wannan na kawo kwanta garuman magani wanda za ku yi amfani da shi. Shi ma yana ɗaya daga cikin magungunan da cin muku za a kawo yana da kyau shi ma. Za kuma ku ji daɗin shi yana ƙara daɗi wajen zindin kuma yana ƙara abubuwa daidai yawa dai. Amma dai ku kokari dai ku amfani da shi saboda gaskiya maganin yana da matuƙar amfani kuma yana da kyau kuma na san za ku ji daɗin shi. sannan kuma ga wata kuma na tafin kafa da na kawo muku ita ma tana ɗaya daga cikin magungunan da na kawo muku amma shi wannan maganin tafin kafa nan wannan da kuke ganin shi nan har ga Allah inda yake san zaki zalunce mijinki zaki dinga juya shi hau to don Allah kan ma ki using ɗin shi saboda mallaka ne yana da amfani sosai yana da kyau sosai ko ni in na san cewa za ki juya mijinki sosai ba zan taɓa saida miki da shi ba kuma ba zan taɓa bari ki samu ba amma magani yana da matuƙar kyau mallaka ne amma sai kin yi alƙawarin ko waje na kika zo sai kin yi alƙawarin cewa ba za ki juya mijin nan anyhow ba saboda ko dan ki same shi a hannunki za ki juya shi anyhow yadda ke so a'a sai kai ɗau wannan alƙawarin sannan zan baki wannan wato na tafin ƙafa na yana da matuƙar amfani laƙani ne mai kyau kun gan shi nan kun gan shi magani ne mai kyau ko zuwa waje na tukai tuka za ko siya ko da kuɗin ki sai da rabanki bari in gaya miki ko da kuɗin ki sai da rabanki sannan ko kin zo siya da kuɗin naki ma sai kin rantsuwa da Allah kin rantse mai kin mun alƙawarin cewa ba za ki juya shi sosai ba ban ce ki juya shi ba sannan kuma shi wannan <laughs> na san kun san shi goron tula ga yana yana magani sosai yana maganin sanyi sosai maza da matan baki mu kusan yanzu mutane ɗaya ne dai ba su da sanyi sanyi ya zama ciwo sanyi sanyi dai mutuna ɗaya ne dai ba su da shi dai ga yaren dai to yana maganin sanyi sosai shi wannan goron tula yana da matukar amfani sosai ku gwada shi shi ma yana ɗaya daga cikin magungunan ce za a kawo muku mata da maza duka za ku iya amfani da shi sannan shi kuma wannan shi ma yana ɗaya daga cikin magungunan da na ce muku za a dawo kuna bukata wato shi wani magani na mallaka ne